We've secured some funding from the World Bank that is the first tranche of palliatives. Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed ke bayyana cewa Bankin Duniya ya kawo wa Najeriya ɗauki a daidai lokacin da ta ƙudiri aniyar kawo ƙarshen tallafin man fetur nan da watan Yuni na bana. Don haka ta fara wani tsari na rage wa 'yan ƙasar wahala. Zainab ta ce Bankin Duniya ya ba da maƙudan kuɗaɗe da suka kai dalar Amurka miliyan ɗari takwas domin tafiyar da ayyukan jinƙai kuma an fara tunkarin gidaje kusan miliyan goma ko kuma 'yan Najeriya miliyan hamsin masu rauni a farkon lamarin. To sai dai ga kwararre a fannin zamantakewan ɗan adam Abubakar Aliyu Umar yana ganin ba tallafi ne ya sa bankin duniya ya bawa Najeriya kuɗin ba akwai wasu dalilai na daban. To wannan wani al'amari ne wanda suke yi domin kawunan su ba wai domin 'yan ƙasa ba. Wannan bankin duniya zai baka da hannun dama ya kwace da hannun hagu. Kuma wannan al'amari yana nuna mana cewar har gobe har jibi za mu ci gaba da zama cikin kangin bauta na kasashen da suka ci gaba domin in ba haka ba menene gamin su da matsa wasu sai an cire tallafin man fetur kuma wannan dala miliyan ɗari takwas da suka bada na cewar a raba ma 'yan ƙasa don su samu sauƙi na cire wannan tallafi ba gaskiya ba ne so nawa ana karɓo waɗannan kuɗaɗe so nawa ana wannan bayani mutum nawa suka samu ku ta ku ta ƙare kwana nawa ya rage muku ku bar gwamnatin da za ta shigo wanda take da shekaru har hudu da za ta yi a kai a lokacin ne za ta yanke hukunci hukuncin ya dace ta cire tallafin nan ko bai dace ba. Amma ga kwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'aibu Idris Miƙati ya nuna alfanun wannan mataki yana cewa babban bankin duniya ya ga ya kamata ya taimaki najeriya akan kudurinta na cire wannan rangwame shine ya ga zai bata gudunmawa ana kiran shi a turance grand kaman garas-garas ne dai shi ba kyauta ba shi kuma ba bashi ba gashi nan dai a tsaka yawancin jama'a suna ganin tallafin nan da akan bayar maimakon a taimaka wa talakawa akan tunanin cewa tallafin ya fi taimakon masu hannu da shuni ne wato 'yan najeriya da ake ganin bai kamata su samu wannan tallafin ba me yasa akan yi wannan tunani ana ganin masu hannu da shuni yawanci za ga wasu suna da motoci biyu ko uku mafi karanci shine wanda yake da mota ɗaya za a ba mu dala miliyan 800 da tunanin a taimaka ma wa'inda ake ganin cire wannan rangwame zai shafa. Ministar kuɗi Zainab Shamsuna Ahmad ta yi nuni da cewa tuni aka samu kyakkyawar alaƙa da sabuwar majalisar miƙa mulki ta shugaban ƙasa da kuma gwamnati mai shigowa da nufin tafiyar da shirin kamar yadda aka tsara. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.